الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا wato yau muna sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wala sanu dan rage lasifikan nan yayin da daidai da wato goma ko ɗaya ga watan bakwai shekara da goma sha biyar. Allah ya dawo da mu wannan masallaci na masjidu ahalul baiti was sahaba domin ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka ainihin wato saba a wannan layi na Hausa road a wannan unguwa mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i kamar yadda aka sani kafin mu fara ana ci gaba da neman kudade dangane da aikace-aikace a wannan santar musamman taimaka gajiyayyu da marayu a daidai wannan lokacin akwai hajiya karima ta turo naira dubu daya wani bawan Allah kuma ya yi transfer to account na marayu naira dubu ashirin Allah ya saka masa da alheri hakanan wata baiwar Allah ta turo da atamfa guda ɗaya sannan wata baiwar Allah ta turo da katin waya guda biyu na ɗari bakwai da hamsin hamsin cewa a siyar a sa kuɗin a cikin asusun marayu Allah ya saka mata da alheri da wata baiwar Allah hajiya binta daga unguwar sarki ta auro ta aiko wani bawan Allah da naira dubu biyu cewa ba ta lafiya tana bukatar addu'a daga ‘yan uwa musulmi Allah ya ba ta lafiya muna fatan Allah ya ba ta lafiya sai kuma wannan wani bawan Allah ne yake tambaya cewa ya taɓa yin wani aiki a kamfani to sanda suke aiki a kamfanin an yi ciwatuwa haka da harƙalla haka da sakin layi haka saboda haka masu kamfanin daga baya ya ji wa'azi cewa ba kyau da ya ji cewa ba kyau su ya nemi wato tubansu su yafe masa ko ya ji musu bayani suka ce sun yafe masa tamari duk da sun yafe masa shi har yanzu hankalinsa bai gama kwanciya ba shi ne yake neman ƙarin bayani da haka dan uwa muna tabbatar maka Allah ya yafe maka kuma kudin da ka ci wato akaltahu hani an mariya da haka muna fatan Allah ya yafe mana ga baki daya muna cikin tafsirin surata ali imrana a dangane da matsalar masu zuwa su sare-sare nan ne magana wasu ke ganin cewa maganar da aka yi an shaddada to jiya abin da ya faru a ainihin wato masallacin foli inda malam bin usman yake yin tafsiri bifo kafin a fara tafsirin wasu suka je da wukaki suka kakkarbe ma wasu wayoyi a gurin haɓangaren mata suka shiga wanda kaga da mutane sun yi da shawarar mu cewa duk wanda zai tafi ya shaƙi makamansa ya tafi da shi da abin da ya faru da bai faru ba sai daga baya ne ma irin yaran nan masu sana'a gefen titi suka ankara da abin da ke faruwa sannan suka ɗibi makamai aka ji aka kora na korawa tukunna suka zubar da abin da za su zubar to yana faɗa muku ina ƙara faɗa muku kun ga wannan matsalar jami'an tsaro fa ba fa za su magance muku ita ba fa kun san akwai wasu maganganu da bai kamata yi ba amma wani lokaci za ka ga su idan ba harka ba ce ta kuɗi za a samu to ba sa cikinta wannan magana ce ta gaskiya yanzu report za ka kai a ce mota ba mai takaddan ma da za a rubuta statement babu sai ka kawo kuɗi waye waye waye waye to matsala za ta faru ka je kai report irin wannan sai an yi awa ɗaya kafin su in za a to sai a bazo jiniya uu wani matsiyaci ne ya yi laifi ya ku da jini a guji kuma zai tsaya dama abin da ka faɗa mai tun daga can ga kanan zuwa ya gudu an fahimta yi Allah ta'ala ya sa mu dace da saboda haka jiya mun fara magana akan kan akhadha aka zallafa mita utul na akram kita ba aka بالله labi su الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به allah ta'ala يشترون الله تعالى يتي وإذ ka tunatar da su a lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari mithaƙan ladina utul kitaba wanda Allah ta'ala ya ba su ainihin wato ilimin littafi da haka wannan wawun ɗin isti'inafiya ce iz kuma wato zarf ne mabnin ala sukuni fi mahalli nasmin maf'ulin bihi wanda an shafi fi'ilin da fa'ilin takadiransa shine uzkur ka ambata musu da aka akhadha Allahu mithaqa fi'ilun wa fa'ilun maf'ulun bihi wa mudafun wa mudafun ilayhi da aka ismu mawsulin shine fi mahalli jar mudafun ilayhi da aka jumla akhadha Allahu mithaqa wato isti'nafiya la mahalla la min al-i'rab utu kuma fi'ilun madin ne mabni lil majhul wato littisalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in na'ibul fa'il fi'ilin utu ya ta'adda ila maf'ulin bihi sunaini amma an aka gina shi akan wannan ya zama mabni lil majhul da aka sai a hazzafa maf'ulin bihi guda daya sai a bar daya shi yasa sai aka cire daya sai alkitabu sai zamanto maf'ulin bihi ainihin wato awwal saboda a maf'ulin bihi saboda an shafi ɗaya ainihin wato maf'ulin bihi muka ce Allah ta'ala ya fara rikon alƙori da annabawa kuma annabawa suka cika wajen isar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin abin da ya faɗa cewa wa iz akadna mithaqa bani isra'ila a lokacin da muka roƙi alƙawari da bani isra'ila cewa na farko shine la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah wa bilwalidaini ihsana kuma iyaye guda biyu uwa da uba a kyautata musu sannan bayan wa bilwalidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil sannan a kyautatawa marayu sannan da ainihin wato miskinai Allah ya ce wa qulu lin nasi husnan kuma lallai ku dinga fadawa mutane magana mai kyau sannan wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsira sallah ku bada zakka amma Allah ya ce sun matawallaitum illa kalilan minkum wa antum mu'ridu da yawa daga cikin ku sai kuka juya baya sai yan kaɗan daga ciki ne suka cika wannan alƙawarin da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma cewa walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila Allah ya karba alƙawari da bani Isra'ila wa ba'athna minhum minhum 12 naqiba Allah ya turo naqibai guda 12 a cikin su wa qala Allah Allah yace musu inni ma'akum ina tare da ku ayawashi yace la in aqamtumus salata wa atitumuz zakata wa amantum bi in dai kuka tsai da sallah kuka yi zakka sannan kuka yi imani da manzan da zan turo wa azzartumuhu kuka karfafe shi kuka taimake shi wa qarattum Allah qardan kuka ba Allah rance kyakkyawar rance Allah ya ce la ukaffiranna ankum sayyi'atikum dukkan aikin da kuka yi mara kyau sai na kankare muku shi wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah ya ce sai na shigar da ku aljanna wacce koramu ke gudana a karkashin ta sai ya ce faman kafara ba'da zalika amma wanda ya kafirta bayan wannan Allah ya ce faqad dalla sawa as-sabil to ya kauci ya bata daga tafarki ainihin wato madaidaici sai Allah ya ce fa bima naqadihim mithaqahum saboda warware wannan alƙawarin da suka yi Allah ya ce la'annahum sai muka tsine musu albarka sannan waje anna qulubahum qasiya sai muka sanya zuciyarsu busasshiya yadda ka san dutse yana daga cikin warware alƙawarin da suka Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma wadi'i suna ainihin wato karkatar da maganar Allah inda bai kamata a karkatar da shi ba wa nasu hazzan mimma dhukkiru bi suka amanta abinda Allah ya ambata na babban rabo wanda aka yi masa alƙawari cewa idan an je lahira Allah ya ce wala tazalu tattalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum na ka fa'fu anhum wasfa inna Allah yuhibbul muqsitin yuhibbul muhsinin kamar yadda ya faɗa a wani gurin yace wa inna minhum daga cikin su malaman yahuda Allah ya ce la fariqan akwai wata jama'a yaluna alsinatahum bil kitab idan suka zo bayani akan littafin Allah sai sun karkatar da harshen su litahsabuhu min al kitabi lokacin da suke maka bayani abin da suka ɗauko suka tusa ciki nasu na bayanin kai da kake sauraron sai kai tsammanin cewa shi ma wannan nasu da suka tusa na Allah ne Allah ya ce litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitabi kuma bai daga cikin abin da littafin Allah ya ce su faɗa Allah madaukakin sarki ya ce wa yaquluna huwa min indillahi kuma bayanin da suka tusa nasu za su maka wannan bayanin daga gurin Allah yake Allah ya ce wa ma huwa min indillahi kuma ƙarya ne ba daga gurin Allah yake ba wa yaquluna ala allahi al-kadhib suna faɗar magana dangane da Allah madaukakin sarki kuma ta ƙarya Allah ya ce kuma suna sani suke ainihin wato faɗatta Allah ya kuma ce wa min alladhina qalu inna nasara daga cikin wanda suka ce kiristoci ne akhadna mithaqahum Allah ya ce mun riƙe alƙawari da su amma fa nasu haddan mimma dhukiru bi sai suka manta wato babban rabon da aka yi masu alkawari cewa idan an je lahira suna da wannan sakamakon Allah sai ce fa agarina humul adawata wal bagda sai maka cinno gaba da kiyaya tsakanin su dan haka yana daga cikin abin da Allah zai jarrabu malamai da su duk lokacin da suka san wannan abin gaskiya ne kowa ya shiru saboda yana neman ya zauna lafiya to lokacin kuma Allah zai cinno fitinar da babu wanda zai zauna lafiya kuma da haka sai Allah ta'ala yake cewa ila yawmil qiyamati da haka wa sofa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un kuma abinda suka yi Allah madaukakin sarki sai ya ba su labari Allah ya kuma cewa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila mun rike alƙawari da bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan muka turo manzanni zuwa gare su Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku da abin da ranku baya so Allah ya ce fariƙan kazzabu wa fariƙan taktulun fariƙan kazzabu wa fariƙan yaktulun wani bangare su ƙaryata annabin wani bangare kuma su ainihin wato kashe shi shi yasa yana daga cikin sifa ta tababbu shine warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace alladhina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasiruna wannan yana daga ciki shi yasa can da ya faɗi cewa jannati adnin ya rakulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma qubadda sai yace walladhina yanquduna ahada allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara allah bihi an yusala wa yusiduna fil ardi ulaika lahum la'anatu wa lahum su'udda da haka dukkan malamin da ya ciccibo alƙawari daga gurin allah zai faɗa wa mutane gaskiya to yanzu yana tsaka mai wuya ne ko dai ka nemi yaddan mutane ne su amince maka ko kuma ka nemi yaddan Allah duk ko lokacin da ya zama to neman yaddan Allah kake to za ku saba da mutane kuwa duk kuma lokacin da ka nemi yaddan mutane to sai kun saba da Allah kuma to yanzu ya rage maka sai ka zabi wanda kake ganin ya fi maka ainihin wato sauki Wannan ya kamata ka yi idan kana harkar karantarwa ka faɗa abin da yake daidai ne ku saba da mutane ku shirya da Allah ko ko ka faɗa abin da yake shinewa shine ainihin wato mutane ke so ku saba da Allah ko ka faɗa abin da Allah ke so ku saba da mutane kuma dole ɗayan biyu aka za a yi kuma dole cikin ɗayan biyun nan sai wannan abin ya ainihin wato faru kuma yana faɗa yana cewa babu wani mutum fa da ya isa ya zo ya ce wai haka malam albani ya faɗa a cikin sifatu salatin nabi cewa inna irda an nasu gayatul la tudra neman yaddan mutane wani fage ne wanda babu wanda isa ya kai karshen shi baka isa baka zo ka ce wai a wannan duniyar ka zo wai kowa naka ne yaban ka yake baka isa ba wallahi wannan gayatul la tudra amma neman yadda Allah fage ne wanda ana ainihin wato riskarsa Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya ce latubayyinunnahu lin-nasi lallai za kuwa mutane bayani shi sa ya kawo lamu lamun qasmi la tubayyinunnahu lallai za kuwa mutane bayanin wannan littafin na Allah gawa za ku bayani linnasu ga mutane Allah ya ce wala taktumunahu ba za ku boye musu ba shi yasa lamun din lamun qasmi la tubayyinunnahu da haka fi'ilun ne mudari'un wato marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun thubutun nun al-mahzufa wa wawal jama'a al mahzufa ne sakinin ko litawalil amsa saboda nunun guda uku ainihin wato sun haɗu da ka la tubayyinunahu lin nasi wawun al mahzufa ita ce ainihin wato fa'il hu shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi da ka la tubayyinunahu lin nasi wato ita ce ainihin wato jawabul qasm la mahalla ita ce jawabi na rantsuwa da Allah madaukakin sarki lallai wallahi za ku wa mutane bayani ba za ku ɓoye musu ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan magana ibnu kasirin da abu am da abubakar da al-mufaddal da ibn asim da zaid an yaqub sun karanta la tubayyinunnahu lin-nasi la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunahu bi sannan wa qara al-baqun hafsa an asim su suka karanta la tubayyinunnahu lin-nasi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ya bayani a nan gurin naka bayyana yubayyinu at tabyin shine masdarin sa shine masdarin sa bayanin nan fa Allah madaukakin sarki shi ya fara jibin kama kansa nauyin cewa zai yi bayani sannan ya umarci annabawa yace su yi bayani su kuma malamai ba ana cewa al-ulama warasatul anbiya ba to su kuma aka lizumta musu aka ce su ma sai sun yi bayani tunda Allah ya yi annabawa suka yi duk wanda ya zo ya zama magajin annabi akwai haƙƙi a kan shi su yayi bayanin abinda Allah madaukakin sarki ya sa shi Allah ta'ala ya faɗi cewa wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya Allah ta'ala yace kazalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum sai yace qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun Allah ya riga ya yi bayanin ayoyinsa ga mutane masu tabbas kamar dai yake kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqiluna muna muku bayanin ayoyin mu inja Allah in dai kuna da hankali da haka ya faɗi cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa kun minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku kasance masu ainihin wato hankali don ku kasance kuna kan shirya shi yasa zai ce yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim na haka Allah madaukakin sarki yayi bayani da kansa da Allah madaukakin sarki ya bayani wani gurin ma yace yubayyinullahu lakum an tazillu Allah yana muku bayani ne saboda kada ku bace shi yasa ake bayani na ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana sanar da kowane irin abu kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya yi bayani na aka yake cewa ya ahlul kitabi ya ku wanda aka ba littafi kad ja'akum rasuluna wato dan sakon mu ya zo muku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli yana muku bayani akan kanfar manzanni dama abin da bahaushe yake cewa fatara mai tada tsohon bashi to fatara dama larabci ne bahaushe ya juyar yake cewa fatara shine a lokacin da abu ya yanke babu shi shine kamfa to Allah ya turo manzan Allah a lokacin da ake kamfar manzannin babu ake da bukatar su dan annabi ya ce lokacin da Allah ya aiko ni ya kalli duniya kaf da larabawa da wanda ba larabawa ba ya yi kushi da su sai kaɗan da suka rage daga cikin ahalul kitabi yan kaɗan da suka rage irin su warqata bin nawfal shine ala fataratin min rusuli me yasa ya turo manzo a wannan lokacin da ake da buƙatar shi Allah ya ce an taqulu ma ana min bashirin wala nadirin kada a je alkiyama ku ce ba ku ga wani albashiru ba ba ku ga wani annadiru ba Allah madaukakin sarki sai ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadiru lalle kuma yanzu mai gargadin kuma mai bisharin ya riga ya zo muku kuma Allah ya turo shi ne yubayyinu lakum ala fataratin min ar-rusuli dan ya muku bayani a lokacin da aka samu kamfara babu manzanni na Allah subhanahu wata'ala wannan yasa a dunkule Allah ta'ala ya faɗi cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi tunda muke ba mu taba turo wani annabi ba sai da harshen mutanansa Allah ya ce li yubayyinu lakum dan shi annabin idan yazo yi musu bayani dan aka fayyidillahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim shi yasa zaka ga yanzu wato dukkan yarurruka na duniya ɗaya ne yaren da ba za ka samu wani wanda yana isar da addini da wannan yaren ba yanzu ƙur'anin nan da ke gabanmu yarukan da aka tarjama shi zuwa gare su don kawai allah maɗaukakin sarki isar da saƙon shi yaruka ne masu tarin yawa a duniya ne. da hausa akwai akwai da yarbanci akwai da inyamuranci ko kuwa abin da zai baka mamaki har ƙur'anin makafi ma akwai ƙur'anin makafi kurame ma yanzu akwai nasu qur'anin da yadda suke karatu da ne ake faɗa cewa Allah ne kaɗai san karatun kurma ya to yanzu akwai malaman kuraman ma kuma masu ji ko kuwa saboda haka dan ya shiga cikin wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu Allah ta'ala ya kuma cewa ma arsalna qablaka wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhu ilaihim la ka fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi Allah ya ce mun saukarwa da annabi shine ainihin wato sunnan nan dan kawa mutane bayanin abin da aka saukar musu shine alqur'ani aka saukarwa da annabi sunna dan yi masa ayin yawa mutane bayanin wannan alkur'anin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato karantar da shi na haka wani gurin kansa Allah yake ce masa la tuhaddik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'ana fattabi summa inna alaina bayana idan an karanta qira'ar ka bi karatun mu za mu zo mu maka bayani to Allah yayi bayani yawa manzon Allah bayani ya umarci annabi cewa lallai a wa mutane bayani sannan kuma ya ce bai taɓa aiko wani annabi a doron ƙasa ba sai da harshen mutanensu don shi annabin yawa mutane bayani to ta yaya kuma Allah zai yi bayanin abu sannan kuma ya sa annabawa su yi bayani shi ya yi kai ka zo ka ce magajin annabi ne a sa ka bayani ka ce ba za ka yi ba kuma ku zauna lafiya da shi ai ba zai yi ba to wayannan mutanen da aka ce la tubayyinunnahu lin-nasi wa taktumunahu wa mutane bayani tunda Allah a to idan kai karatu ana cin karatu ne ai ba cin karatu ake ba babban riba shine kai kai aiki da abin da ka karanta ka kira wasu su aiki da su ka faɗa ma kowa gaskiya shikenan kawai in mutum yayi karatu bai yi kokari ya aiki da abin da ya karanta ba bai faɗa wa mutane gaskiya ba in an je lahira karatun wani amfani zai masa ba wani amfani da zai masa kuma wallahi tallahi ka tsaya kan gaskiya ka faɗe ta ba abin da za ta ƙara maka in ba kima ba in kaga an ceto wata ƙura wani dugudugu wani hayaƙi in an kece shi an wuce ka yi haƙuri Allah zai ƙara ɗaga matsayinka da darajar ka ne amma shi yasa ba a cewa na gaskiyarsa ta ƙare sai dai a cewa na sa ta ƙare shi yasa ba wai shi yana da in ce wannan da dama cewa ramin ƙarya ƙwararre ne ƙarya saboda munin ta masu ya ce a tsine ma uwan mai ƙarya Allah ta'ala ya ce wala taktumunahu kada ku ɓoye musu da haka kada ku ɓoye musu wannan Imam al-Bukhari ya kawo a babu hifzul ilm a babi ayin a hadisi mai lamba ta 118 sannan imam muslim a babi na 35 babin min fada'ila abu huraira ad-dausi radiyallahu anhu hadisi mai lamba ta 2493 ibn al-musayyib ɗaya daga cikin ainihin wato tabi'ai wanda siriki ne na al-imam abu huraira yace inna aba huraira ya kuluna yace inna aba huraira qal al-imam abu huraira ya ce yaquluna mutane na faɗan cewa inna abu huraira kad aksara ya yawaita hadisi akan manzon Allah yace wallahu al-ma'ud Allah shine wanda ya alƙawarin cewa alkiyama za ta zo kuma su ya tsayar da kowa ya masa sakamako akan aikin da yi yace idan maganganun da nake faɗa daga manzon Allah haka ne za a je lahira in ba haka bane ma za a je lahira wa na wasu mutane na sai cewa kaga mutane na cewa don ba za ka hana mutum magana ba kamar yadda yanzu aka samu wasu matsiyata wanda su ba ma Abu Hurairah ba kowa ma zagi suke su ma muna nan zamu zo kansu zamu zo kansu ce ma muhajiri na wal ansari mutane na cewa me yasa muhajir da ansar la misla a hadisi? me yasa ba sa ba da hadisai irin ka yadda kake me yasa duk hadisi ba a jinki sai a bakinka me yasa din hadisi ga wani ya riga ka shiga musulunci kafin ka shiga musuluncin nan ka samu wani ka samu wani wani ya girme ka amma me yasa hadisi da dama ba a ji a bakin su kai ake ji a bakin ka ko kuwa kamar da wani zai ce ya za a yi a ce wannan abun inda gaskiya ne malam wani da ba sai wani wani ma ya ce wayo yaushe ka taso yaushe kai karatu kana bacci nake karatu mana ko kuwa kana bacci nake karatu amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah ai ba za su zama dai ba wasa ukhbirukum an dalika yace da sannan zan ba ku labari akan wannan yace inna ikhwani min al-ansar in uwana daga cikin mutanen Madina ansar kana yashghuluhum amalu ardihi yace aikin gona ya shagaltar da su wa inni ikhwani min almuhajirina yace yan uwana kuma muhajir kana ya shigulhum as-safaq bil aswaq yace harka kasuwanci kuma ya shigaltar da su yace wa kuntu alzama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala mil batni yace ni kuma na lizimci mannan Allah tare da ainihin wato dauriya akan yunwa ciki na yace fa ashhadu idza gabu lokacin da wa'annan suka tafi noma wa'annan suka tafi kasuwa ni kuma ina makaranta ai ba za ka haɗa kanka da ɗaliban da ya tarkizi ba kullum karatu yake yi banda karatun ba wani abu da yake da kai kuma yau ka tafi cin kasuwa ƙauye jibi kana can gata kana can za ku zama ɗaya ba za ku zama ɗaya ba shi wannan ba shi da wani abu daga safe har dare karatu yake kai kuma in ka fara daga safe ka yanke karatu wataƙila ma sai an yi sati kafin a ƙara ganin ka a majalisa ai ba za ku zama ɗaya da shi ba ba zai yi ba yake cewa wato wa aha idza nasu nakan haddace abu a lokacin da suka manta yace wal qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawman yace annabi ya faɗa wata rana yace ayyukum yabsutu sawbahu waye zai shimfida tufafinsa fa ya'khudhu min hadisi hada abu hurairah yake cewa wa aha idza nasu nakan haddace a lokacin da su suka manta yace wal qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawman annabi ya faɗa wata rana ya ce ayyukum ya yabsutu sawbahu waye zai shimfaɗa tufafinsa wa ya'khudhu min hadisi ya hana ya karɓa daga hadisai hadisaina thumma yajma'uhu ila sadrihi sannan ya tattaro shi zuwa kirjinsa fa innahu lam yansa shay'an sami'ahu domin daga yau duk wanda ya shimfaɗa tufafinsa annabi ya yace ne addu'a ya tattaro tufafin zuwa ga kirjinsa duk abin da ya ji daga gurina ba zai manta ba abu huraira ya ce ba wasattu burdatan alayya sai na ɗauki wani mayafi na na shimfiɗa hatta fara gamin hadisi sai da manzon Allah ya gama karantarwa thumma jama'atuha ila sarbi sannan na tattaro wannan bargon nawa na zuwa kirjina yace fa ma sami'tu ba da zalika shi an haddasa haddathani bi? tun daga ranar duk abin da annabi ya faɗa bai taɓa faɗar abu na manta ba na farko ga na ce kullum ya lizinci annabi da haka tun da ya zamanto ya shiga musulunci wasu sun riga shi amma shi daga baya ba shi da wani abu sai karatun kullum yana tare da annabi sannan wanda suka riga shi shiga musulunci ya bi wancan ya karɓo hadisansa ya bi na wancan ya karɓo kaga dole ya zamantu ya tara wani kaso wanda raguwan ba su da shi shi yasa za ku ga in shi a ba wanda suke kokarin su ruguza kaman Abu Huraira saboda sun san wata kwamfuta ce ta tattaro hadisan manzon Allah dan hadisi sai a ce daga Abu Huraira idan aka ruguje Abu Huraira to an riga an ruguje da yawa daga cikin hadisan da musulmi ke bauta ma Allah da su sa suka dirar ma ainihin wato Abu Huraira wanda abun bakin ciki da abun ban haushi da yawa daga cikinsu sun karyata annabi amma sun gazgata kimiyya hadisin da annabi ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya danna shi domin ɗaya fuffuken da yake fadawa yana fadawa ne da cutar a lokacin da zai fada ɗaya fuffuken akwai magani sai suka zo suka ce wannan hadisin ƙarya annabi ya ma abu warira makwaɗaici ne mayan abinci ne kawai haka suka faɗa abu huraira suka ce abu huraira ƙarya yake ya ma annabi ƙarya wannan hadisin karya ya ma annabi makwadaki ne saboda cin abinci ne yasa kirkiro wannan hadisin to yanzu idan abu huraira ƙarya yi bincike na kimiyya yanzu ya tabbatar da haka ne ko bai tabbatar ba idan ka ce abu huraira ƙarya ne to in ka isa ka ƙaryace kimiyya da fasaha mana ba za su iya ba wanda yake nuna cewa lalle abinda abu huraira ya ruwaito daga annabi gaskiya ya ruwaito tabbas gaskiya ne yake cewa walawala walaula ayatani anzalallahu ko anzalahumallahu fi kitabihi ma haddastu an abada abu huraira ya ce wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba da babu yadda za a in buɗe baki in faɗi wani abu wanda yake da alaƙa da addinin Allah ya ce ba dan ayoyi guda biyu ba duk da abin da annabi ya masa na wannan addu'a da tattaro mayafi da tattaro waye ya ce ba dan wannan ba babu yadda za a iya buɗe bakinsa yi magana akan abin da yake yana da alaƙa da ainihin wato addini ba zai yi ba aya ta farko ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in Allah ya ce wanda suke boye abinda Allah ya saukar na shari'a da kuma ainihin wato hujjoji Allah ya ce min ba'di ma bayyanahu lin nas bayan mun riga mu mun yi bayanin abin akan mutane kai an dora ka an ce ka isar da sako kai bayani ka zo ka boye ka kasa bayani Allah ta'ala sai ya ce ula'ika yal'anuhumullah don kana neman tsinanne a duniya wannan ka sashi a ajin farko wa yal'anuhumul in kuma duk mai tsinuwa idan an je lahira sai an tsine masa aya ta biyu wannan ita ce ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi to da waccan ayar da wannan ayar al-imam abu hurairah ya ce wallahi ba dan wa'annan ayoyin guda biyu ba da babu yadda za a iya buɗe bakin su magana akan addini haka al abu hurairah ya ainihin wato faɗa Da haka Allah ya kuma kyacewa a wani gurin yace innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min kitabi wannan suke boye abinda Allah ya saukar na littafin shi wa yashtaruna bihi thamanan qalila kuma su sayar da shi da kuɗi ɗan kaɗan Allah ya ce ula'ika ma ya na fi butunihim illan na wannan ba komai suka ci ma a cikin su a duniya wuta balbal suka ci sannan wala kalli Allah yawmal qiyama idan an je lahira Allah ba zai yi magana ta mutuntawa ba tattare da su sannan wala zakihin ba kuma zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma yana da azaba mai radadi sai ce ulaiikal ladina ishtarahu ad-dalalata bil huda wal azab bil maghfira fama asbarahum ala an-nar al-imam suwidi na manta na ga maganar sa cikin al fi ulumul qur'an wanda ita ce karshen abinda imam suwidi ya gama littafin shi da shi al fi ulumul qur'an wanda in yana magana da sai ya baka tausayi ya ce wallahi tallahi ba dan hadisan da suka zo daga annabi ba cewa wanda ya koyi ilimi ga matsayin shi cewa da ba zai magana akan addini ba gida zai koma ya zaman shi zara kowa ido da haka matsalan dama ta gaji haka to in ka san dama ba za ka yi ɗauka wannan rikicin ba da wannan rigimar za ku buga da wannan za ku buga da wannan to dama wannan harka kakka shigo ta kan ma ka fara dan dama ba ta matsoraci ba ce in ka san kana din tsoron wani ko lauyin wani to kar ka zo ka fara dan za ku rikici da mutane kwaran gaskin gasi Allah ta'ala ya ce fa nabazuhu sai suka yi watsi da wannan littafin Allah wara a zuhurihim a bayan bayansu wasu malamai suka ce wannan fa'un din ainihin wato wato fa nabazuhu wara a zuhurihim fa'un ce atifa na bazuhu sai suka yi watsi da shi wara a zuhurihim a bayan bayan su inji Allah madaukakin sarki suka yi watsi da wannan alƙawarin da wannan littafin na Allah subhanahu wata'ala da aka fawon din atifati akan abin da ya gabata a baya na bazu kuma fi'il madin ne mabni ala dhamm littisalihi bi wawil jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il hudun fi mahalli nasbin maf'ulin bihi wara'a sai suka yi jifa da shi a bayan bayan su na haka wara'a ainihin wato zarfu ne na ka huwa mudafin zuhuri mudafin ilaihi wa huwa mudafin hum mudafin ilaihi washtarau bihi sai suka siyar da shi samanan kuɗi kalilan yan kaɗan Na ka samanan ɗin shine maf'ulin bihi Allah bai kyale shi ba sai ya masa sifa sai ya ce kalilan kuɗi ne yan kaɗan suka siyar da shi in ji Allah madaukakin sarki yasa muka ce muku duk wani malami da kaga ya murƙushe gaskiya ga gaskiya ƙiri ƙiri yana ganin ta ta kasa faɗuwa saboda wata harka tashi ta duniya duk abin da kake ganin ya mallaka ya samu a duniya to washtarau bihi samanan kalila ne idan ka haɗa shi da hasarar da zai a lahira bai ci komai ba ba abin da ya ainihin wato samu musamman wannan harka ta ainihin wato duniya duk abin da Allah ya zaka samu zaka samu ko baka saki hanya ba idan Allah ya ko ba za ka samu ko ka saki ba za ka samu ba dan baka isa ka samu duniya yadda kake so ba yadda Allah yake so ka same ta haka za ka same ta man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu in ka nemi duniya Allah ya ce ma nasha'u liman nuridu ga wanda muka yi nufi kuma muka ga dama shi ne same ta ko ka saki layin in Allah bai so ka samu ba ba za ka ainihin wato samu ma Allah ta'ala ya mu dace Allah ya ce washtarau bihi sai suka siyar da shi samanan kalilan da kuɗi ainihin wato yan kaɗan kamar yadda ya faɗa cewa awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum duk sanda aka yi alƙawari da su Allah ya ce sai su yi watsi da wannan alƙawarin a bayan bayan su Allah ya ce bal aktharuhum la yu'minun mafi yawancin su ba su imani bane Allah ya ce walamma da'ahum rasulun min indillahi yayin da wani annabi ya zo mai wata daraja ta musamman daga gurin Allah wannan annabin musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da sunan littafi Allah ya ce na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri sai aka samu wata jama'a a cikin su suka yi watsi da littafin Allah bayan bayan su Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce ma kaman ma ba su san littafin Allah subhanahu wata'ala bane ta haka washtaro bihi sai suka siyar da shi samanan qalilan da kuɗi ɗan kaɗan in ji Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yace ishtaro bi ayatin lahi samanan qalila sun siyar da ayoyin Allah da kuɗi ɗan kaɗan fasaddu an sabilihi suka kange mutane daga tafarkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ya ce abin da suke yi yayi muni haka wannan ɗabi'a ce ce yahudu da nasara da haka Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma da haka duk wani alƙawari ko dangantaka ba za su taba kiyaye maka shi ba wa ulaika humul muhtadun wayannan sune yan ta'adda inda Allah madaukakin sarki Allah ya kuma cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila wanda suka siyar da ainihin wato alƙawarin Allah da rantsaran na ƙarya to ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wayannan ba su da wani rabo a lahira kuma idan an ji wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ko wala yukallimuhum Allah wala yanzur ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai yi magana ta mutuntawa ba kuma ba zai musu kallo na rahama ba kuma ba zai tsarkake su ba dan haka suna da azaba mai radadi kamar yadda yace alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil kamar yadda yace wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da na saukar ga wannan annabin yana gazgata abin da ke tare da ku wala ta kunu awwala kafirin bi kar ya zaman to ku ne farkon wanda za ku fara kafirce masa wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaku Allah ya ce kada ku siyar da ayoyina da kuɗi yan kaɗan ni kaɗai za ku ji tsorona in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inna an zallar taura ta fi hahudan wani mun saukar da attaura a cikinta akwai haske da shiriya Ya yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu annabawa da suka miƙa wuya zuwa ga Allah bayan annabi Musa da wannan littafin na at-taura suke yin hukunci lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima stufidu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada Allah yace fala takhshawun nasa wakhshawni kada ku ji tsoron mutane ku ji tsorona sannan wala ya bi ayati samanan qalilan kada ku siyar da ayoyina da kuɗi yan kaɗan in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk abin da mutum zai yi don ya kauce ma gaskiya ya karɓi wani abu wata kaddara ta duniya ko me ya tara a duniya wannan samanin kalilin ne kuɗi ne ainihin wato ɗan kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wala tattaru bi ahadillahi samanin qalilan kada ku siyar da ainihin wato alƙawarin Allah da kuɗi yan kaɗan saboda inna ma inda Allah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun abin da ke gurin Allah idan ka tsaya kai addini kai gaskiya ya fiye maka mafi alheri idan mutum ya sani sai ce saboda mai ma inda kuma yamfar abin da ke gurin ku zai kare amma wa ma inda Allah ba abin da ke gurin Allah yana nan yana wanzuwa ba zai kare ba kuma Allah ya ce wala yanna alladhina sabaru ajrahum wallahi sai na saka mu wanda suka yi hakuri sakamakon su bi ahsani ma kanu ya'malun mafi kyawun aikin da suka yi kenan faɗan gaskiya ba zai sai mutum ya yi haƙuri ya daure sannan za ka iya faɗar ainihin wato gaskiya na haka Allah ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun Allah ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba wala sai mun rayar da shi rayuwa mai kyau inji Allah Allah ka samu na daga ciki sannan wala nadiziyannahum ajrahum sannan sai mun saka musu mun ba su sakamako bi ahsani ma kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka aikata shi yasa har a cikin ahlul kitabi malaman sai da Allah madaukakin sarki ya ba da shaida dan haka ne muke cewa adalci na musulunci wato iya inda ka kai nan yake tsayar da kai Allah ya ɗora al'umman musulmi akan mizani guda biyu wajen so da ƙi idan kana son mutum idan yi abu ba zai yi ba ka zo kai ta ba shi kariya ka ce bai ba idan kana kin mutum ba zai yi ba bai yi abu ba kuma a kwaso a zo a dora masa a ciya shi yasa Allah sai ya ce wala yajrimannakum shan'an qaumin ala Allah ta'dilu sai ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa wajen na kusa da kai Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ka yi magana kai adalci koda wanda za ka yi magana akan na kusa da kai ne dab da kai yake ya yi abu ba daidai ba ka tabbatar da ba daidan ba wanda bai tare da kai bai ba to kuma ka kwaso ka jibga masa ka ce yayi to wannan ma'aunin da Allah madaukakin sarki ya ajiye al'ummar musulmi a kansa da yawa daga cikin musulmi sai suka sauka idan suna son ka ko kuskure kai sai sun ba kuskuren kariya idan kuma ba sa son ka to ko baka yi ba sai an kirkiro an jibga maka an ce kai kai ainihin wato Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi lalle daga cikin su malaman nan da ake magana fa Allah ya ce akwai wanda laman yu'minu billahi wal yawmil akhir laman yu'minu billahi akwai wanda ya yi imani da Allah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi Allah ya ce la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa siyar da ayoyin Allah da kuɗi yan kaɗan wa'annan fa malaman ya yahudu da Allah yake ta masa kata-kata amma Allah madaukakin sarki sai da ya ce a cikin su akwai malamai mutanen kirki a baya can mun karanto da Allah ya gama magana akan su duribat alaihim ad aina ma suqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bighadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna anbiya bighairi haqq zalika bima aso wa kanu ya ajin sawa'a ba daidai suke ba ya min ahalar kitabi ummatun ka'imatun ya ci luna ayatun lahi ana allaili wa hum yasdubi yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin sai da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ba daidai suke ba to yaushe zaka zo ka kalli wasu mutane nan gefen ka ce daga farkon su har su mutanen banza ne nan kuma ka zo ka kalli wasu mutane daga farkon su har su ka ce mutanen kirki ne musallama maka kai ɗan wace mata ne sai dai yan qur'anin za a jiye kuwa kowace al'umma a cikinta akwai mutanen banza akwai mutanen kirki wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna qara'ika kidada Allah ta'ala ya shirin da mu Allah ya ce fa bi isma yashtarun tur da abin da suka ainihin wato siyar da shi dan haka ai ardan yasiran min ad-dunya wata kaddara ɗan kaɗan ta duniya suka siyar da abin da suka yi ainihin wato alƙawarin Allah shi yasa aka kawo fa'u isti'nafiya bi isa kuma fi'lu madin ne jamidun ne li insha'il li insha'il zam yana zuwa ne dan ainihin wato zargi dan haka wasu suka ce madin kiratin tamma ne fi mahallin nasbin ainihin wato tamyizi na ainihin wato madin wasu suka ce a madin fi mahallin raf'in na ainihin wato bi isa da haka ma yashtaruna jimla fi'iliya idan ka gama al-maqsus bizammi suka ce ainihin wato kaddara shi zaka yi sai ya zamanto mahazuf taqdiruhu wato fa bi'sa hadha shara tir da wannan siye da siyar wanda mutum yayi siyar da ainihin wato al'aurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya faɗi cewa watul alaihim naba allazi atinahu ayatina ka ba su labarin wani bawa daga cikin bayanmu wanda muka ba shi ayoyinmu idan kana karanta littattafan tafsiri za a ce maka sunan wannan mutumin bil'am bin ba'ur ne ba'ur shi yake cewa bil'am dan ba'ura da san da ake wa'azin turmin nan wa'azin turmi da yan wa'azin turmi za ka je suna cewa wai shi bil'am dan ba'ura saboda tsabar karatu wai in yana karatu ya manta in ya daga kansa sai sama ta ɗaya ta kece sama ta biyu ta kece sai ya hango lauhil mahfuzu sannan sai ya sai ga karatun da ya manta a lauhil mahfuzu sannan sai sai dawo sai a ci gaba da karatu wannan shine bil'am bin ba'ur to wannan isra'iliya ne abinda malamai suka ce kawai wani bawa daga cikin bayi da Allah ya so a san sunansa da ya fada kowaye Allah ya ce hu ayatina mun bashi ayoyin salaka minha sai ya koma karatun daban aikin daban Allah ya ce fa atba'ahu shaytan fa kana min lagawi idan mutum ya lalace irin wannan lalacewar shedan ne yake zuwa ya zama mai rike ka ce to Allah gafarta malam yau kuma ina zamu Allah ya ce walau shi ina rarrafa anahu biha da mun ga dama da mun daga da shi a duniyar nan amma walakinahu akhala da ilal ardi ya nemi ya samu matsayi a doron kasan nan dan haka wata ba a hawahu sai ya ba son zuciyar shi dan haka sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi sai ya dawo kaman kare kuma daga cikin halin kare in ka je ka tambayi yan daba za su faɗa maka akwai kwaɗayi da rashin mutunci a cikin halin kare fa masaluhu ka masalil kalbi in Hamilu yalhas aw tatruku yalhas haka Allah ya yace ذلك مثل القوم kazzabu bi بآياتنا فقصص qasasa la'allahum yatafakkaru a wannan gabar ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi wanda suke karatu yanzu da kuma malami duk abin da suka san cewa wannan abin gaskiya ne to yanan an zo a ji tsoron Allah a faɗa wa mutane shi maganan cewa jama'a za su yi fushi za su gore za su waye wannan yana daga cikin abin da Allah ya ɗaukaki Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani da shi shine yana da jara'a ilmiya Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani da ya zo ai akwai masail da yawa wanda ba a ji ba sai a bakin shi abin da yake da itikadi a kansa in dai wannan abin Allah ne ya faɗa annabi ya faɗa kuma magabata suke kansa to sai ya fito ya faɗe shi ko da ko baka taɓa jin abin ko a gurin kowa ba ainihin wato a duniya yana daga cikin abin da Allah ya yi bi sahabban annabi da shi yace yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna ba sa jin tsoron zargin mai zargi saboda haka wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace akwai sifofi guda goma sha ɗaya da ya kamata da wanda yake karantar da mutane yake so ya ɗora ɗalibai a kan shi da kai kanka mai karantarwa ai wato a kafa ɗalibai a su. wanda na yi dogon sharhi a kan wannan lakta guda ne in mutum yana son kasa ɗin sai nemi malam muktar na farko malamai suka ce akwai sifatin yan bagi ta wafur hafil mu'allim sifofin da ya kamata malami ya cika kuma ɗaliban da zai karantar da su ya yi ƙoƙari ya ɗora ɗaliban akan waɗannan sifofin abu na farko shine ikhlasul ilmi lillahi lokacin da kai kake neman karatun kana ɗalibi ka sa ikhlasi za ka nemi karatun dan Allah kuma za ka karantar da shi dan Allah abu na farko kenan abu na biyu sidiqul muallim ana buƙatar malami ya zama mai gaskiya ka zama mai gaskiya sannan ka ɗora ɗalibai a su zama masu masu gaskiya abu na uku shine mutabaqatul qawli wal amal a samu mutabaka kada maganganunka su dinga sabawa da aikinka idan mutum ya zama to yana karantar da mutane ka fito ka karantar da mutane kuma ka yi sabanin abin da kake karantar da su to akwai matsala abu na hudu shine al'adul wal musawa a samu adalci da daidaitawa kowane ɗalibi idan ɗalibai na karatu a gaban ka ka ajiye kowanne matsayin da ya kamata ka ajiye shi kuma shi ɗalibi ya kamata ya ji tsoron Allah kar ka zo ka samu malami yana mu'amala da wani ɗalibi baka sanya saka taso ba ya aka fara ka zo ka ce wai irin abin da shi kai aka ma kai ma sai an mai ba zai yi ba dan sayyidi abubakar idan kana zamanin annabi ne baka isa baka ce irin matsayin da abubakar yake da shi a gurin annabi kai ma irin wannan matsayin kake da shi ba zai yi ba ka san matsayinka daban matsayin abubakar daban da haka annabi ya ce kowane mutum da ya yi mana alheri sai da muka saka masa illa abubakarin tarakna mukafa a lillahi sai abubakar ne muka bar shi sakamakon sai an je gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saka masa abu na biyar shine at-takhalli bi akhlaqil fadila wal hamida wato yin kwalliya da dabi'u masu kyau ababan yabo abu na shida shine tawadu'ul muallim ana buƙatar malami shi kanshi ya zama mai tawadu'u sannan ya dora ɗaliban da yake karantawa su zama masu tawali uka su dangare na mutane su ɗauka shi shi kaɗai ne malami duk wanda ba shi ba ba malami ba ne wannan kuskure ne kowane mutum akwai baiwa da Allah maɗaukakin sarki yake maka ko ka sani ko baka sani ba ko ka yadda ko baka yadda ba wani malamin idan kana sauraron sa ko ta usulubi zaka ƙare da shi kuma in ka bibi tarihin magabata babu wani mutum da za a ce maka gurin malami kwaɗe karatu wani ma sai kaga a tarihin su yi karatu gurin malamai dubu ne to ana buƙatar mutum ya zamanto mai mutawadu kuma duk lokacin da kake neman girma to kai kishiye girman Allah sai sa a girmama ka amma daga lokacin da ka fara jin kanka kai wata tsiya ne ka kai ka isa to lokacin Allah zai nuna maka baka isa ba kuma kai ba kowa bane wallahi sannan abu na bakwai shine shaja'atul muallim idan kana karantarwa ka zo ka shiga wannan layin to ba a buƙatar ka zama matsoraci in kai matsoraci ne to kakka shigo nan kuma ɗaliban da kake karantarwa sannan suke tasowa ka yi ƙoƙari ka cusa ma kowanne ya zama mara tsoro in ba tsoron Allah ba kada tsoron kowa ya zauna a zuciyarsu wannan yana da matuƙar muhimmanci shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ashja'un nasi wanda yafi kowa shiga an ji wani abu yayi ƙara a garin Madina lokacin da mutane ke tasowa su je su ga mai faruwa shi annaba ai ya ji ya ga abin da ke faruwa yana dawowa ake haɗuwa da shi shi yasa a yakin huni ne da kowa ya watsi ya gudu shi miƙewa ya ce anan nabi wala kadin anabuna abdul mutsari shi yasa ali bin abi talib ya ce idan wuta ce wuta gumurzu ya gumurzu wani lokaci sai dai a dawo a nemi kariya da annabi to yanzu da shi shugaban matsoraci ne ba da ya ra'ayi in an to ce to inna lillahi wa ni ma fa san ta inda za a fara ba la haula wala quwwata illa ta ina za a fara to sannan abu na takwas shine muzahatul muallim ana da buƙatar malami ya zama yana da ba'a ma a talamizihi tare da ainihin wato ɗalibansa sannan abu na tara shine as-sabaru malami ya zama mai haƙuri wa hatimalul gadab da ɗauke fushi in dai ba dokar Allah aka taɓa ba in shi aka taɓa sai ya kauda kai ya haƙuri amma in dokar Allah aka taba babu wani dalili da za a taba Allah kuma kai hakuri babu sannan abu na goma ta kalam al-fahish al-bazi nisantar maganganu na alfasha bai kamata a dinga jinsu a bakin wanda yake karantarwa ba abu na goma sha ɗaya shine istisharatul muallim li idan kana karantarwa kai malami ne to ya zamanto idan wata matsala ta taso kana neman shawaran malamai ɗan uwanka ka kira wannan ka ji mai ra'ayinsa ga ya fahimci matsalar wannan ma ka kira shi wani matakin kuɗi da karatu wani ya fi ka wani yana ƙasa da kai ba mamaki ta hanyar kiran wannan ka kira wannan ka buɗe matsalar. a tattauna wani watakila shi ya keto matsalar, ya wuce ta sai ya maka istibsari ya baka shawarar da zaka fita daga ciki amma ka koma gefe ka ce kai alfahari kake kai alhamdulillah kai fa baka neman shawarar kowa ni dinnan in na tashi kaya da ni kadai nake to wata ranko za ka fada cikin ramin da in ka shiga ba za ka fito ba wallahi Allah ta'ala ya sa mu dace aya ta gaba sai Allah ya sai mu لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون الإمام ابن كثير دا أبو أمر سنكرنتا لا تحسبن الذين يفرحوا سيسكا كرنتا لا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا ويحبون أن يهملوا بما لم يفعلوا fala tahsabannahum sai suka karanta fala tahsubannahum da yema ainihin wato ba'un din damma amma ya'un din sai suka yi mata ainihin wato harafin farko sai masa fata maimakon la tahsabanna sai zaman to la yahsubanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum sai suka karanta fala yahsubannahum bima fadatin min al'adab wa lahum adabun alim Allah ta'ala ya faɗi cewa la ta hasaban nan lazina ya furahu wato wanda suke yin farin ciki bima a tau da abin da suka ainihin wato aikata kada su yi tsammani wa na kuma suna son an yi humado a yabe su bima lam yaf'alu da abin da basu aikata ba mutum ne aikin alheri shi yasa duk wanda yayi abu sai mun faɗa ba za mu taɓa yadda ba abinda ba mu muka yi ba a yabe mu da shi ka san wani yanzu wani zai iya bashi sako ya ce gashi idan ka je wannan a bayar maimakon in yazo ya ce a wannan sako ne wani ne ya ce a bayar aiki ne na alheri in yazo sai ya cire wancan sai ya ce shi yayi Gashi saboda yana so a yabe shi da abin da bai yi ba an fahimta ai wasu mun ta faɗa masa a baya ba su yadda ba ɗauka suke yi mu masu kuɗi ne wala ba mu muke ba mutane ne ke yi wani bawan Allah kawai sai kaga ya zo ya sa a yi list ɗin watakila mutum biyar biyar ya ce a dimu wanda ake ganin suna da bukata a raba musu dubu biyar biyar dubu biyar biyar in kai tamin shi so hamsin nawa zai baka eh dubu nawa dubu ɗari biyu da hamsin sai ce shi kawai yana so a nemo daga cikin ɗalibai wanda ake ganin suna da bukata a taimake su a yi tsarin mutum hamsin hamsin ga dubu biyar biyar a raba musu to shi ka'idar wani in dai kana zaune yana zaune ka ɗauko dubu biyar ka ce mai gata to ɗauka yake ba kafa ba shi dubu biyar ba sai da kafa ƙarfin dubu ɗari biyar ba in ka ce mai ba kai ba ne wani ban Allah ne ga kawai aita wadu kake kai ne to a ji tsoron Allah duk abin da ba kai kai ba wani to bai kamata ka shiga rigar da abin da wani ba kuma kar mutum ya taɓa yadda a yabe shi da aikin da ba shi ba idan mutum ya yi aiki to ka jingina falala zuwa ga mai ita ka ce wane ne yayi ba kai bane kar ka so a yabe ka da abin da ba kai kai ba to Allah ta'ala ya sa mu dace sai yace fala tahsabannahum bimafadatin min al'azab kasu taba tsammanin za su tsira daga azaba in ji Allah walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ana nuna mana cewa lokaci yana karatuwa wannan ayar bayanin ta da kuma tafsirin ta sai gobe magana ta ƙarshe maganar da na yi jiya zan kuma maimaitawa a yanzu da Allah masu zuwa da matsaloli na kuɗi mutum ya zo matarsa ta haihu ɗansa yana asibiti katangarsa ta rushe kudin haya ya ci bashi bashi ya karye masa ya tuwo in biya masa da Allah jama'a ina ƙara faɗa a nan yankin na mutum da ina kaduna sad muna da ɗan majalisa da aka zaɓa a matakin jiha muna da sanata sannan muna da ɗan majalisa na tarayya idan mutum ya taho da fatawa wala ina maraba da shi dan shine babin layin da aka samu mu haɗu da kai akan alkitabu was sunna idan mutum ya taho da matsala ta kuɗi to ya tafi can ka bari ran da na zama shugaba ne ni a gwamnatance to yanzu akwai haƙƙi biyu a kaina in baka karatu kuma in baka wa in baka kuɗi amma yanzu da a'a in ni shugaba ne ina ina da wani makami a gwamnati wanda aka ce ga haƙƙin al'umma su zo hannuna su karba ai suna da haƙƙin in ba su karatu kuma in ba su kuɗi to amma yanzu tunda ba haƙƙin kowa a kaina na shugabanci kuma an tabbatar da babu wani giran da yake zuwa daga local gamma ko akwai babu wani giran da yake zuwa daga gwamnatin jiha hannuna ballantana gwamnatin tarayya cewa in zo in karɓa to mutane su yi mana adalci babu wani dalili kuma da za a zo mana nan gurin sai da na hana mutane taruwa zan fito in tafi in ga mutum goma an zo wannan ya zo da matsala kaza wannan ya zo da matsala kaza to da Allah jama'a in mutum ya taho da matsala ta kuɗi to ya tafi gurin wayancan mutanen su ne haƙƙinsu yake hannunka ni ba haƙƙin kowa a hannuna amma idan ka kwaro da fatawa ka zo gurina ina neman fatawa ko mutum marayu kuma wannan su malam amini ne suke lidin ɗinsa Allah ya saka masa da alheri shi yasa ni ba na sharin ɗin komai a ciki mu dai muna tafiyarwa amma abin da ya shafi gudanarwa su suke saboda haka za mu tsaya a nan Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik